Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata. Kashi na talatin da biyu. Na ji bayanan kamar mari kuma na gamsu. Sai dai nima ina da nawa sharaɗan. Gyara zama ya Abdalla ya yi. Khalil ya ji wani sanyi rahama ya ziyarci lungu da saƙon jikinsa, jin hajiya ta janye ƙudurin saki. Ya shirya wa karɓan dukkan sharaɗanta idan har za ta amince ya ci gaba da zama da farin cikinsa. Na farko dai dole ne ya auri Habuba. Na biyu, kar ya kuskure ya wulakanta min ya saboda matarsa kuma kar ya bawa matarsa fuskar da za ta wulakanta min ya saboda tana takama ita ce matar su na uku ya yi takaki har duguri ya je ya nemo soyayyar Habuba dan ita ba matar shige ba ce idan har ya cika dukan wayannan na amince ya ci gaba da zama da matarsa zan yi azumi uku na rantsuwar da nai fadan hajiya to kai ka ji Khalil ka amince na abin da hajiya ta ce gabansa na bugun tara tara ya dago ya kalli ya Abdallah sannan ya kalli hajiya ya sunkuyar da kai ya furta na amince da duk abin da hajiya ta ce zan je nasarawa na dawo da sara bayan na dawo sai in tafi maiduguri ta haɓe baki hajiya ta yi don gaba ɗaya sara ta gama ficewa daga zuciyarta allah ya kiyaye hanya yaushe za ka wuce Dan shiru ya yi sai kuma can ya ce hajiya idan so samu ne ina so in tafi yau ya ƙarasa magana a raunane wannan karan ma taɓe bakin ta tana faɗin allah ya kiyaye hanya ka dai tabbatar kana tafiya kana sauraron karatun alƙur'ani sannan kuma kana isa Ka tabbatar da li'i lafi a bakinka. Ato, na dai faɗa maka. Barmashi ya Abdalla da ya Abdullakim suka yi a lokaci guda yayin da Khalil ya ce, Insha Allah hajiya. Yana gama faɗin haka ya miƙe jikinsa har rawa yake yi ya fice. Ya ƙosa ya je ya ga halin da matarsa take ciki. Mm, dubi yadda jikinsa yake rawa akan mace kamar wawa. Allah dai ya kyauta. Faɗin hajiya tana wani rausayar da kai. Wannan karan ya barista ne dariya yana mai sunkuyar da kai. Dan yadda hajiya ta rausayar da kai abin ba ƙaramin dariya ya bashi ba. Khalil kuwa wuta wuta ya tafi ya ɗauko ATM card ɗinsa da kuma 200k cash wanda yake ajiyarsa. Sannan ya canja kaya shashaf ya fito ya dawo ɗakin hajiya. Kallo ɗaya hajiya ta yi masa ta ce, mm, tare da kawar da kai." Har gaban ta isa yana faɗin hajiya, ki min addu'a zan tafi. Allah ya tsare ya kiyaye hanya. Shi ne abin da ta faɗa kanta a juye. Miƙewa yana kallon yayyan nasa ya ce, "Zan wuce, a saka na addu'a yaya." Gaba ɗaya suka haɗa baki wajen faɗin Allah ya kiyaye hanya Ibrahim. Ya Abdallah ya ƙara da, a gaida iyayen matar taka kar kuma ka manta ka tafi musu hannu rabbana kai musu tsaraba a hanya da in sha Allah Khalil ya amsa Allah ya kiyaye hanya ya ya Khalif a gaida Anta Sara da ‘yan biyu a faɗa musu na yi kewarsu faɗin laure amin laure in sha Allahu za su ji ƙarshen kewa je ki kwaso kayanki ki bi shi ku tafi faɗin hajiya tana zabga laure harara shi kansa Khalil ɗin sai da ya murmusa kafin ya fice daga ɗakin. Kai tsaye wajen mota ya nufa ya shiga, ya tada ya bar gidan ya ɗauki hanya. A can Nasarawa kuwa, nan ce a ɗaki daga ita sai Sara wacce ke zaune a wajen ƙafafunta. Ta kwarata, zan baki labarin wane ne mahaifinki da kuma mahaifiyarki. Kin ganni nan? Ba ni ce na haifi ubanki ba, amma yadda nake sassa da ƙaunarsa ko mahaifiyarsa sai dai ta nuna min jikinta ya Yahudo ya zo duniya. Ni da mahaifiyar Nuhu, uwarmu ɗaya, uba kowa da nashi. Dan bayan mutuwar mahaifin yara mutu, shine mahaifiyarmu ta aure babana. ita ta sha nono ta sakar min game da bayan mahaifiyar mu nindiri ne kuma a nan cikin wamba aka haifi mamanmu gadon gidan mu shine ilimi dan sunan gidanmu gidan malamai uban su Nuhu da mahaifiyarmu ni da mahaifiyar Nuhu uwa ɗaya uba ɗaya suka haife su kin ga kenan auren zumunci aka yi mahaifiyar Nuhu da mahaifinsa mahaifiyar Nuhu kakarki kenan mace ce mai haƙurin gaske da wuya mutum ya ga ɓacin ranta ko shi mahaifin Nuhun ya ce har ta koma ga Allah bai taɓa ganin ɓacin ranta ba. ga biyayya aure bayan rasuwarsa ne mahaifinmu ya ba shi ni dan yara mata tana haihuwar Nuhu da Nura jini ya balle mata ta amsa kiran ubangiji bata taba haihuwar ɗaɗaya ɗaya ba baban ku Lukman da Kamal su ne 'ya'yanta na fari bayan ta yayi su ne ta haifi su mahaifinki ina tunanin ita kika gado a wannan lokacin ne kuma ni da mijina zaman mu ya kare haihuwar mu ɗaya da shi Rukayyatu. gaba ɗaya dai zaman namu da shi na shekara ɗaya ne auren ya mutu kuma ban ƙara yin wani auren ba ashe rabon aliyasa'a ne bayan arba'in ɗin yaya tara mutu aka ɗaura aure na da aliyasa'a ni na ci gaba da shayar da su yan biyun tare da rena sulukman da kamal yara ne masu matuƙar tarbiyya tun sulukman na da shekara goma sha ɗaya suka haddace Alkur'ani. dan ba ma a saka yaro a boko sai ya haɗa izu goma na haifi 'ya'ya huɗu a nan gidan raliya zainabu khadija da usman duk a cikin 'ya'yana na fi ƙaunar nuhu Dan yaro ne mai sanyin hali da biyayya duk da sauran ma suna da biyayya amma Nuhu daban ne abin da yasa ake saurin bambance su nan da tagwayininsa dan Nura Sakni ya biyo yana da zafin rai da kuma riko lokacin da suka kammala sakandare ba su ci gaba da makarantar gaba ba sai kowanne ya ci gaba da sana'ar da yake yi Lukman harkar noma yake yi Kamal kuma sana'ar fata Nura kuma harkar kayan mata yake yi wanda kuke kira da cosmetics shi kuma Nuhu sai ya zaɓi harkar tafiye-tafiye a mota yana tuka irin manyan motocin nan duk abin da na ce wa Nuhu ina so sai dai idan ba shi da shi sannan idan na ce masa bana son abu kaza har abada ya bar abin nan duk san da yake masa a can ƙasar layi na idan kika kwana daga hannun dama layi ne na wasu mutane waɗanda ba sa addinin musulunci bangare ɗaya addinin kakanni suke yi bautar gumaka ɗaya bangaren kuma kiristoci ne san waɗannan addinai biyu ba sa shiri da juna kuma ba sa ga maciji Fasto Emanuela wasu kuma su kira ta Debora, ita ce mahaifiyar mahaifiyarki. ita ta kasance cikakkiyar krista ta Catholic. Irin masu zafin nan ne su. Kafin zaman ta fasto ko kuma in ce miki kafin ta girma zuwa fasto, sun ƙulla soyayya da mahaifin Debora. Kuma shi mahaifin Debora yana bin addinin kakanni ne inda Kiristoci ba su yarda da shi ba, kuma suna ganin addinin da suke yi ba na gaskiya ba ne. Sannan dangin Samuel akan cewa Uchendu sun kasance kasurguman matsafa na bugawa a jarida. An kai ruwa rana sosai kafin dangi biyun na saka amince da auren su. wanda sai da Samuel ya mata karyar ya koma addinin ta na Kiristanci sannan aka yi auren wanda kuma a zahirin gaskiya bai koma addinin nata ba yana nan yana tsafinsa bayan haihuwar Elizabeth mahaifiyarki kenan sai a lokacin Deborah ta gano cewa Samuel bai bar sa ba yana nan kuma yana tsafinsa dalilin hakan ta kai su kotu suka rabu tare da goyon bayan iyayenta sannan kuma ta kwace Elizabeth ta mayar da ita hannunta su kuma iyayen Samuel sun ji haushin hakan sosai sai suka yi wani mummunan tsafi da ya sanadiyar rayuwar iyayen Deborah ta hanyar dogon jinya da kuma aman jini. Bayan mutuwarsa hakan ya ƙara tsananta wuta gaba da ke tsakanin two families ɗin nan. Har ta kai ga sai da hukuma ta shiga tsakaninsu. Samuel baya zuwa ganin Elizabeth, haka ita ma Elizabeth ba ta zuwa ganin Samuel kamar ba mahaifinta ba. dan mahaifiyarta ta nuna mata cewa ai dangin Samuel gaba ɗaya 'yan wuta ne. Duk lokacin da Nuhu ya zo Nasarawa, yana yawan zuwa can unguwar sai Elizabeth, kasancewa yana da abokin da suke aikin mota tare. Duk da Chidebera ba musulmi ba ne, amma yaro ne yaron kirki don na jima ina masa fatan hasken musulunci to a wannan unguwar Nuhu ya ga kawar Elizabeth kuma ya ji yana santa a yanda labari ya zo min ita Elizabeth din ya samu da zancen kasancewa ta babbar kawarta dan ta shawo masa kan ita Mary din amma bayan wasu kwanaki kwatsam sai Nuhu ya zo ya same ni da zancen wai yana son wata yarinya yar unguwar wai ita Elizabeth ko da ya zo min da wannan zancen korar kare ne masa don kuma faɗa masa idan har ni ce mahaifiyarsa to ban yadda ya ƙara kallon unguwar ba ballantana ya ƙara zuwa wajen yarinyar tun daga wannan rana kuwa ban ƙara jin makamancin labarin ba sai na ɗauka ya watsar da zancen amma me bayan wasu watanni sai ga motocin 'yan sanda har biya ƙofar gidan nan lokacin mahaifin su nuna fama da cutar ciwon ciki na ajali sai ga sallama wai ana neman mu a police station duk da alisa a baya jin daɗi haka ya kwashi jiki da shi da su lukuman da shi kansa nuhu suka tafi caji ofis a can caji ofis ɗin sai da aka yi masa tijara sannan aka rubuta yarjejeniya akan babu Nuhu babu kula Elizabeth. Wai a ce wasu zai bata mata tarbiyya kuma ya hure mata kunne. Sosai wulakacin da aka yi masa a caji ofis su tsaya Ole a zuciya. Har ya yi wa Nuhu farcin idan ya sake ya ƙara kula musu ya, to ba zai yafi masa ba. Ni kaina kamar zan ari baki wajen faɗa. Ashe a can gidan sai Elizabeth kuma. Tana can tana ihu akan ita tana son Nuhu a haka. Kuma idan aka raba ta da shi za ta kashe kanta. An ce har coci-coci aka kai ta ana mata addu'a akan ta dawo cikin hayyacinta. amma tana nan kan bakanta. Wata rana da daddare ta haɗa kayanta ta gudu gidan babanta. A wannan rana sai da Samuel ya shagali ana ta yanke-yanken dabbobi, saboda ya kuntata wa Pastor da Bora rai. Sai ya alkawarin sai ya cika mata burinta na auren Nuhu. Rana da farin ciki Elizabeth ta kwana. A can gidan Pastor Deborah kuwa, ba ƙaramin tashin hankali ta samu ba, Dan ta san idan haka ta kasance, sosai za ta samu koma baya daga mabiyanta, Dan da yawan mutane za su daina zuwa cocin ta ballantana su saurare ta. har gida ta je ta samu Emmanuel akan ya bata yarta amma ya nuna mata sam shi bai san wannan maganar ba yar shi ita ta zaɓi dawowa ƙarƙashin sa amma ga Elizabeth din nan idan ta yadda za ta bi ta to ta kama hannunta su wuce sai dai kememe Elizabeth ta nuna ba za ta bi Pastor Deborah ba Deborah ta zuciya ta fice daga gidan in takaice miki dai magana har kotu kuma Samuel ne da nasara dan Elizabeth ta nuna alƙali cewa ba da ƙarfi mahaifinta ya mayar da ita gidansa ba ita ce ta ji tana son komawa da zama wajen mahaifinta Ana fitowa daga kotu Pastor Emmanuel ta kira taron 'yan jarida. Ta shaida wa duniya ta tsine wa Elizabeth. Yanzu ba ita bace ba har sai lokacin da ta dawo ta gaba ɗaya ta kuma ba ta haƙuri. Tare da bata harkar musulmi saurayin da take so gaba ɗaya. Duk wannan bala'in da ake yi ashe kullum idan Nuhu yana gari. Yana gidan matsafan na wajen diyar Debora. A can yake cin abinci. Lokacin da mahaifinsa ya samu wannan labari a cikin gari. Kusan faduwa ya kusa yi. Dama gashi ba isasshiyar lafiya ba. Nan muka taru akan Nuhu muna masa faɗa sosai. wani ihu da ya kwantsa min, ba ni ba hatta mahaifinsa sai da ya firgita babu kunya nuhu ya shiga ce min ke ba mahaifiyata ba ce baki isa ki yanke wa gobe na hukunci ba da haka babu wani banza da ya isa hana na auren Elizabeth Lami Alisa a ya dafe kirji yana faɗin hada ni kake faɗa wa haka Nuhu Nuhu ya rike ƙugu ya ɗage kai yana hura hanci Alisa a ya zame ƙasa yana kallo na na buɗe baki zan yi magana ke ya ce min bashi Saratu bashi ya je duniya za ta koya masa hankali ban amince ɗan da na haifa ya ƙara yi masa magana ba sannan ban yarda ya ƙara zama min a gida ba sannan duk wani abu da ya sanna nawa ne ya ajiye ya tafi yana gama faɗin hakan ya juya ya shige ɗaki ina kallon lokacin da ya share hawaye shi kuwa Nuhu kaɗa kai ya fice daga gidan yana faɗin to sai me dan an kore shi duniya ai faɗi gare ta wannan rana ita ce ranar da na sa Nuhu a idona na ƙarshe daga ƙarshe muka samu labarin wai Elizabeth ta musulunta har sun yi aure sun bar gari ba su fi wata biyar da barin garin ba Ali ya sa a yi amsa kiran Ubangiji. Amma kin san wani abu? Tsakanin ɗa da mahaifi. Kafin Ali ya sa a yi cika sai da ya furta kalmar yafiya ga mahaifinki. Wannan shine labarin sanadin barin gida da mahaifinki ya yi. Sosai da ke kuka kamar ranta zai bar jikinta. Nan ina ji a jikina babana ba a cikin hayyacin sai muku abin da ya muku ba. Ke da kanki kin ce baban mama na matsafi ne. Kuma ya yi alkawarin cika mama na burinta don ya bakanta mahaifiyar mamana. To wallahi zai iya komai. Daga ciki har da juyar da kwakwalwar mamana. kuma jikina ya bani. Shi ya mayar da soyayya da babana yake yi wa Anti zuwa kan mamana don ya samu cika burinsa. Tunda ai tun farko Anti Rosemary din baba ke so, ba mamana ba. Nanna akwai alama tambaya akan wannan batu. Shiru nan na ta na wasu daƙiƙu tare da faɗa. To Allah masanin gaiba Saratu. Mahaifin mamanki ne kawai zai iya warware wannan kullan. Idan shi ne sanadi ko ba shi ba ne. Da sauri Sara ta kalle ta ta ce yana nan a raye ne? Nan na ta jijjiga kai, ta ce daga Samuel har Pastor Emanuela Deborah suna nan a raye. Dafa nan na ta ce nan ne, idan kin yi min lamuni, zan je gidan danna gana da shi mahaifin maman nawa. Nan murmushi ta ce ba shi kaɗai ba, har ita pastor ɗin zan soke kai mata ziyara. Idan kin nutsu zuwa gobe zan sa a kai ki. Idan za ki tafi zan baki kuɗi, sai ‘yar wajen Lukman ta raka ki. Da sauri Sara ta ce, nan ina da isassun kuɗi, Khalil ya bani ATM card ɗinsa don ne amfani da kuɗin ciki idan buƙatar hakan ta taso. To masha Allah, faɗin nan ne. Sa'ara kuma tashi ta tana faɗin nan ne. Zan fita na shiro kuɗin yanzu na yi siyayya. Kin ga gobe sai dai kawai mu wuce. Gyaɗa mata kai nan na tai. A nan gaban kofar gidan nasu ta ciri dubu hamsin. Kuma a wannan lokacin ne Khalil ya ga alatsin kuɗin da ya shigo wayarsa, wanda hakan ya nuna masa inda Sara take. Washe gari tun karfe goma Sara ta saka sahana a gaba, a kan ta tashi su tafi gidan Samuel. Wake baki da kunya ko? Kakan naki ne kike kiran sunansa haka ga tsau. Kaka Samuel zaki ce, harara Sara ta maka mata ta ce, an ki a ce kakan, ka ko ba kaka ba. Ka ji wani suna wai Samuel, ta karasa magana tare da bushewa da dariya. Ba ki da kirki maman twins, faɗin Hana tana karasa saka wa Sam'an takalmi. Wai antan Sam'an da su za mu je? Faɗin Sara. Hannun Sam'an ɗin Hana ta kama tana faɗin kwarai kuwa, Sauban, mu je kaji? Ta faɗa tana riƙe hannunsu. Komai Sara bata ce ba har suka fito falo. matar babalu kuma suka samu a falo an ta zamu wuce faɗin sara to sara kar dai amanta a yi addu'a sannan idan sun baku nama kar ku ci da to suka amsa sannan suka fita daga ɗakin sai da suka ƙara zuwa wajen nan na suka yi mata sallama sannan suka fito kasancewa babu nisa a ƙafa suka yi ta takawa har suka gangara sun zo gaban wani makekin gida wanda gaba ɗin shi haska unguwar sai sohana ta taɓo sara tana cewa sis ga gidan kakarki pastor emanuela debora daga kai sara ta yi Babu abin da idanunta suka fara gani sai tafkeken sunanta a jikin saman gidan. Pastor Emanuela Deborah Gabriel House. Lalle matan nan ta ji kuɗi. Dole uban gidan nata ne? Gyada mata kai hana ta ce, kuma ‘ya ɗaya rak gare ta yake. Sara ta taɓe baki suka ci gaba da tafiya har zuwa wani ƙaton gidan ƙasa. Rabin katangar ta zube kana iya hango mutanen da ke ciki. Ga manya-manyan tukwane na akan murhun duwatsu har hudu. Gefe kuma ‘yan mata ne su kusan bakwai da ɗaurin ƙirji. wasu kuma ɗan siketi ne da su iya ƙauri sai riga da bata gama rufe cibiya ba da uban kitson attachment har baya farcen hannu zaƙo-zaƙo da ƙumba wasu tsofaffi kuma zagaye akan wani benci suna wani abu da su sara ba sani ba dan ba sa iya hangowa can gefe kuma samari ne da manyan suna shan wani abu a kofi wasu kuma suna buɗe wannan tukunya suna ɗiba ruwa a ciki suna sha kin ga wancan abin da suke sha a kofi sunansa burkutu faɗin suhana burkutu dai sara ta faɗa tana kallon suhana Jinjina mata kai ta daidai lokacin da suka iso kofar gidan. Gafaran ku dai, faɗin suhana. Gaba ɗaya mutanen suka zuba musu idanu. Lafiya? Wata budurwa mai ɗaurin kirji ta faɗa. Mun zo wajen Baba Samuel ne, faɗin suhana. Da hannu suka yi musu nuni da ɗakin. Dan idan da sabo sun saba ganin musulmai suna zuwa gidan wajen Baba Samuel. Dan ya musu aikin asiri, kasancewarsa shahararren matsafi. Daga asabarin da ke kofar suka yi sannan suka shiga. Wani tsamarmurin tsoho ne ya ɗago tare da kallon su. Wani murmushi ya saki sannan ya nuna musu wajen zama. Yana kallon Sara ya ce jikata, ya ga Elizabeth. Kin zo nan ne don san sanin mahaifinki Nuhu yana cikin hayyacinsa ya kibin umarnin mahaifinsa ya aure Elizabeth ko? Da mugun mamaki Sara ta kalli hana sannan ta mayar da kallonta zuwa ga Baba Samuel. Murmushi yana nuna mata tukunyar tsafin da ke gabansa. Sannan ya ce, Duk wanda ya iso kofar gidana, tukunyar tsafi na ce take gaya min zuwansa da kuma abin da ya kawo shi gare ni. Ina ‘yata Elizabeth? Shiru Sara tai tana kallonsa, babu ta inda ta hango kamannin mamanta a jikin wannan yamtsatsen tsohon. Sai dai tabbas ta ga wani baƙin halitta da ke cikin ƙwayar idanunsa, wanda akwai shi saka idanun lami. Dariya baba Samuel mai sauti, wanda ya saka Sara saurin kallonsa ita da Suhana. Tabbas hasashen ki gaskiya ne. Ni na juya tunanin mahaifinki. Sannan ni ne na sanya soyayyar ƙawar mahaifiyarki. Ya juya na mahaifiyarki a zuciyar babanki. Elizabeth bata taɓa son nuhu ba, Haka Nuhu bai taɓa son Elizabeth ba. Na yi amfani da dutse ɗaya ne na jefi tsuntsu ɗaya. Na haɗa wannan soyayya ne don wulaƙanta tsohuwar matata Pastor emmanuela Na biyu kuma don rama abin da mahaifin Rosemary ya min. Kuma na ji daɗi sosai saboda na rama komai cikin sauƙi. Ya ƙarasa magana yana dariya jin daɗi. Sara ta miƙe tare da kama hannun Suhana. Tashi mu tafi Suhana. Tsohon na tsoro yake bani. Mijinki yana hanya, yanzu haka yana cikin unguwar yana cigiyar gidanku. sannan nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa mijinki zai sake auren wata yarinya kyakkyawa wacce za ta yi yunkurin kwace miki fada a cikin gidanki ba za ku taɓa jituwa da ita ba yarinya ce mai tsananin kishi sannan uwar mijinki ba ta son ki yanzu kuma akwai wani abin mamaki da zai faru kuma zai girgiza uwar mijinki kuma sannan mu je Sohana Sara ta faɗa da ƙarfi jikinta na rawa da sauri Sohana ta yi gaba yayin da baba Samuel ya ɗaga murya yana faɗin idan kina neman wani taimako ki gaggawa zuwa nan Cikin 'yan daƙiƙu zan gyara miki komai. Suhana, kina cin abin da wannan kafarin bawan yake faɗa? Dariya Suhana ta ta ce, Matsafi menene ba zai iya kintata ya faɗa miki ba? Kar ki yarda ki saka maganarsa a cikin zuciyarki, dan ƙarya yake faɗa miki. Ko da wasa kake imani da abin da ya faɗa miki. A jiya zuciya Sara ta saki tana faɗin. Mm, dama wane ne zai yarda da zancen mushiriki? Sai mushiriki irinsa. Allah ka tsare mana imaninmu. Da Amin Suhana ta amsa suka ci gaba da tafiya. amma kuma kirjin Sara bai daina bugawa da sauri da sauri ba. Ya, za mu shiga ne? Fadin Sohana tana kallon gidan Pastor Emanuela. Girgiza kai Sara ta yi ta ce, "A'a, mu je gida kawai, ba yau ba, wani lokacin mazu." Daga kafaɗa Suhana ta yi ta ci gaba da tafiya. ‘Yan mata, dan Allah ji mana. Daga Sara har suhana babu wanda ya kalli gefensa. Ci gaba da tafiya suka yi. Bewa Allah don girman Ubangiji ki tsaya ki saurare ni. Ya faɗi bayan ya sha gaban Sara yana haɗi hannayensa biyu. bawan Allah gafara min a hanya ni mata aure ce kar ka keta haƙƙin aure please tana gama faɗin hakan ta gitta shi ta wuce da sauri ya kuma bin su ya tsaya ta gefen Sara suka ci gaba da tafiya a jere daga nesa idan ka gansu zaka rantse tafiya suke yi suna hira malam baka da hankali ne ta ce maka mata aure ce ko baka gani ne duba nan wayannan da kake gani yaranta ne Suhana ta faɗa a kausashe ni ma mijin aure ne malama saurayin ya faɗa yana dariya babu wanda ya ƙara tanka shi tsakanin Sara da Sohana. Shi kuma mayan sai bin su yake yi yana zuba zance. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sara ta faɗa tare da soma rage tafiyar ta ganin motar Khalil a kofar gida. Shi kuma jingina a jikin mota yana danna waya. Kamar an ce ya juyo, sai kuwa suka ido hudu da shi. Da sauri Sauban da Sam'an suka fuske daga hannun Sohana, suka nufi kalil suna faɗin dadi. Shi kuma Khalil gaba ɗaya hankalinsa yana kan Sara da saurayin da yake gefenta. nan da nan wani mahaukacin kishi ya tarnike masa zuciya ran ya mummunan ɓaci kamar zai yi bindiga ya fashe idanunsa har kankancewa saka ya tsaba bala'in da ke cinsa duk farin cikin da ya zo da shi sai ya ji gaba ɗaya yana neman rushewa hannun twins ya kama ya saka a jikinsa ba tare da ya cire idanunsa akan sara da saurayin ba shi ne baban su twins faɗin su hana a kunnen sara jinjina mata kai sara ta yi ta yi saurin yin gaba ta wuce wannan saurayin kaɗan ganin irin kallon da yake bin su da shi da tsaurin idanu da kuma rashin hankali tare da rabon shan duka wannan saurayin ya kai hannu tare da janyo gyalan sara yana mai faɗin haba 'yan mata tun ɗazu nake miki magana kin ki kula ni wani mummunan barin makauni ya kalle sauke masa abot cheeks ɗinsa ya kuma sauke masa naushi akan hancinsa nan take jini ya balle inna lillahi sara ta faɗa da ƙarfi yayin da Sohana ta faɗa cikin gida da gudu ganin kalil ya shaƙi wuyan saurayin nan yana ta kai masa naushi a baki da hanci don riƙo ya masa ba ƙarami ba. Sara kuwa babu abin da take sai salati da kuka. Tana faɗin don girman Allah happiness ka sake shi kar ya mutu. Bar nan wajen yanzu nan zan dawo kanki idan na gama da shi ai. Ya faɗa a mugun tsawace sai da Sara ta ja da baya gani yadda idanunsa suka canza launi. Yau sai na koya maka hankali ta yadda ko mace akuya ka gani ba za ka mata kallo na biyu ba balle kuma matar wani. Khalil ya faɗa yana ƙara kai masa duka. Da sauri Sara ta kamo twins ta rungume a jikinta tana kuka. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu dasa aya ana, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady, sai an jima.